وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رانا لهدي خطب وتم ربيع الأول ألف أريه إلى ثلاثين دقيقة هجرية وما خطب وتم goma sha biyu Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci na alhaji ali sabon kuɗi a unguwar dala za mu ci gaba da karatunmu na tafi ina ji wannan shine zama na goma sha biyar sannan darasi na bakwai a cikin jerin darussan surar taken darasin shine yadda kafirai suka ƙauracewa alkur'ani da kuma yadda suka nemi me yasa ba a saukar da alkur'ani a jimlace ba a cikin suratul furqan daga aya ta talatin zuwa ta talatin da hudu wannan darasin yake magana bismillah shekh alarma malam muhammadu sani وقال Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala rasulu kuma ubangiji subhanahu wata'ala afwan kuma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda mai jalalin ya ce ai Muhammadun wa qala rasulu Muhammad sai manzo jakadan Allah annabi Muhammad sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi lalle mutane na ai quraishan ƙuraishawa ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran sirri wannan Alƙur'ani abin kauracewa ai masrukan abin bari ba za a yi amfani da shi ba wannan abin da suka yi abu ne na rashin kyautawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai kukansa zuwa ga Allah akan abin da suka yi masa Waka ai kama ja'alna laka aduwan min mushriki ƙauye? ya rasulullahi kamar yadda kaga mun kaddara maka cewa kana da makiya a magauta a cikin mushrikai na quraishawa mutananka to ai ba a san ka faro ba ja'alna li kulli nabiyyin qablaka ai kowane annabi da ka sani da ya zo kafin ka shi ma mun sanya masa aduwan min al-mujrimin magauta cikin masu laifi kan zararru ai almushirki, ma'ana sai ga kowane annabi yana da matsiya cikin mushirkai fasbir kama sabaru haka ka yi haƙuri ka jure kamar yadda suka jure wa kafa da rabbika hadiya ai ka shi kadai ya isa ya zama mai shiryawa dangane da al'amuran rayuwa da al'amura na makoma ta lahira laka gare ka da kai da wanda suka bi ka wa nasira kuma manzon Allah kwantar da hankalinka ubangiji kadai ya isa ya zama mai taimaka maka ko da su wayannan mushrikai sun juya maka baya ai nasiran laka ala a'da'ika zai taimake ka ya dora ka akan makiyanka wala ya tunaka bi masalin kuma kakka damu ba za su zo maka da wani kwatance ko wata magana ko wata sifa ai fi ibali amurka da suke so su yi amfani da wannan kwatancen ko salon magana don su lalata lamarin saƙonka ba illa ka bil haqqi ce sai mun kawo mata gaskiya da sun zo da wancan kwatancen kamar yadda suka ce mali hadar rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil wa yamshi laula unzila alayhi malakun فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الله سبحانه وتعالى كاشي كاجة سنكاو مثل مثل في الله يزوم مثل جسيات وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام kaga wannan ja'u bi masalin wa ja'ahum Allah bil haqq wa atahum Allah bil haqq illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira sai ka gani Allah kuma ya fi ahsana tafsira wato ya fi kyawun bayani da fito da magana shi to wa'annan arnan da suke zuwan maka da fakance da maganganu don su lalata al'amarinka su ɗin nan su ne allazina na ala wujuhihim sakamakon su ranar alƙiyama Allah zai tashe su ala wujuhihim za a dinga kora su akan fuskocinsu. ai saquna ila jahannama ana kora su ana raraka su zuwa wutar jahannama ula'ika lalle wa'annan sharrun makana su ne suka fi kowa munin matsayi da daraja ko kuma eh, sharrun makana suna wajen da ya fi kowane waje tsananin wato sharri huwa jahannam ita ce ma'ana wutar jahannam wa abanda sabila kuma sannan wato su ne suka fi bacewa ga biran tafarki ai akhfa'u fariqan min ghairihim wa huwa kufrihim ah, saboda kafurkin su basu su hanya ta daidai wacce za su iya wanya lafiya ba wannan dangane da abin da ya shafi tarjamar wannan aya kenan ko in ce wa'annan jerin ayoyi da ubangiji subhanahu wata'ala yake rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akan abin da ake masa wanda su mushrikai suke mu sake kallon ayoyin zamu ga ayoyin da baki ɗayan su guda hudu ne daga aya ta talatin talatin da ɗaya talatin da biyu da uku da hudu munasabar ah, ayoyin da kuma ayoyin da ke bayansu za mu ga bayan ubangiji ya gama bayanin irin abin da mashirikai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama na ƙalubale da cin duniya da maganganu na wofi marasa tushe da kuma yadda kiyayyarsu da kuma ɓannarsu take Allah bi ya koro mana fagaci-fagaci na ɓannarsu da irin abin da suke wa annabi sallama kamar yadda suka ce suna so a sako da mala'iki, suna so su ga Allah suka tsare su alkur'ani suka ce masa tatsuniyoyi ne to duka Allah subhanahu wa sai ya gaya mana ce sai ke so na mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu da wannan abin da kuke don haka shi ne ce wa ƙalar rasulu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama sai ce rabbi ya ubangijina wa ƙalar rasulu ya rabbi ya ubangijina asalin ya rabbi ya rabbi ne akwai ya ulfiqab amma sai aka shafe ta saboda nida wanda kuma da wannan taqarrar fi lughati al-arab haka yake a lughati larabawa cewa idan aka raba rabbi da qauni idan aka raba waɗannan sunayen wannan mufradat din a jikin ya'ul ya'ul nida to ana shafe ya'ul mukhatab التي تفيد انتساب المتكلم ila alkalimatu almudafu ilaiha ya rabbi ma'ana ya ubangiji na dan ya zaɓi kira Allah da suna rabbi saboda ita ce kalmar da tafi dacewa domin a cikin rububiya akwai nuna cewa asali kai ka samar da ni kuma kai kake kulawa da ni ga kuma halin da nake ciki so da ka dube ni duba na tausayi a matsayin ka na mai kulawa wannan za a iya ƙara shi a cikin fikihu na na addu'a cewa in kana cikin yanayi kana so ka kira Allah an su ka zaɓi suna ko sifa ta Allah da ta dace da yanayin da kake ciki duk da cewa ba dole ba to amma sai alqur'ani littafi ne da yafi kowane littafi bajinta da kuma fasaha shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yi amfani da wannan kalma ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya ce ya rabbi inna qawmi lallai cewa mutane na ittakhadhu hadha alqur'ana masjida to anan bari mu kalla mu fitar da mas'aloli da fa'idoji kamar yadda muka saba fadin Allah subhanahu wataala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'an mahdura wannan Allah ne yake ba mu labarin abin da annabi ya ce ko inda ya ce wa tsala kala kuma fi'ili bi ne ko kaga sai ka ce kuma sai annabi ya ce wannan a zahiri annabin ya riga ya faɗi haka haka ne a zahiri annabin ya faɗa Allah yake ba mu labarin abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa to wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa Allah yana ba da labarin abin da ya faru sai ya zarto lokacin da aka damu annabi sallallahu alaihi wasallama wayannan abubuwa dan da an gama wannan abin sai kuma wani abu da an gama wannan abin sai wani abu da an gama wannan abin sai wani abu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya babu abin da zai yi sai ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah subhanahu wataala akan Allah ya shiga tsakaninsa da mutanen. saboda sun kaurace wa littafin da da shi ne za su isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu muslim cikin malaman tafsiri shi kuma ya tafi akan cewa in sai ranar gobe alkiyama a ranar da Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe a ranar ne annabi zai faɗi wannan magana sai zai ce ya ubangiji ga sunan ka tambaye su kuma ittakhadhu hadha alqur'ana mahdura sun riƙi wannan alƙur'anin ya zanto abin ƙauracewa to warrajish wal ilmu inda Allah magana da ta fi zama daidai shine kaulin jumhur magana jumhur na malaman tafsiri saboda na ɗaya ta fi dacewa da bayan ayar da gaban aya tunda misali وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا kamar yadda muka sanya maka makiyan nan da suka kaurace wa alqur'ani to haka kowane annabi ma mun sanya masa makiya cikin mujrimai kaga wannan tabbas kowane annabi an samu makiya kuma sun faru sun kare an haka wannan yana nuna kenan maganan ma annabi ya faɗe ta in ma dai zai sake nuna ta so ya faɗe ta wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'an mahjura shi yasa ma aya ta gaba da ta zo kai tsaye rarrashi ce yi haƙuri kwantar da hankalinka ya kai wannan farin jakada ya wanda muke ƙaunarka muke riri kaka ai ba kai kaɗai aka yi haka ba dama tafarkin naka haka ake yi wa masu shi domin duka annabawa da suka zo su ma an musu haka a wannan yana tabbatar da wani kanun wani lo ko ka ce wani salo ko ka ce wata loga ta rayuwa wanda a ce. in dai kana so ka rarrashi mutum akan wata damuwa da ta same shi to ka gwada masa ba shi kaɗai ne a cikin damuwar shi sa ma za ka ji balarabe yana cewa albalwa idza ammat khaffat damuwa in ka game kowa ta same shi sai ka ji ta ɗan yi sauki eh, yanzu ko misali 'yan kasuwa ne Allah ya kiyaye sai aka tafka wata asara idan mutum ya buga ya buga ya shi kaɗai asara sai ya ɗora hannu aka ya fara kusa amma in ya ga makwabcinsa ya yi can ma wannan ya fi shi sai kaga an zo ana ta hira kamar ma ba a shi yasa sai bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka ce wannan siyasa ce ta rarrashi da haka shi yasa da yawa Allah ya ne wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da zarar an taso shi a gaba sai Allah ya gwada masa cewa ba kai kaɗai ba ma wane da wane da wane ma an masa haka to kuɗin dai sun yi haƙuri kai ka ci cancanta da yin haƙuri dan kai ne gaba da su dan ba a taɓa yin wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura inna qaumi me yasa ya kirawo ƙwarai shawa da cewa inna qaumi ya ce innal kafirina ko innal mushrikina ba amsar shi ne saboda duk wanda ya ji zai ga rashin kyautawar tasu ya fito ƙarara inda abin da aka saba da shi galibi shine duk wanda ya tashi ya yi da'awar abu to farko wanda zai fara yadda da shi su ne wa mutanen to amma shi yau gashi mutanen sa din da ko ba komai ai dan uwansu ne kuma ko ba komai in ya ɗaukaka su ma sun ɗaukaka amma kuma duk da haka suka bijire don ka sai Allah ya fito da abin karar dan a nuna cewa lallai fa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗanɗana nau'i na cutarwa kwai daga gaske da mutanensa ne ma suka fara aibata shi suka karɓi saƙonsa inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura kuma zalunci ne kin karɓar saƙon annabi sallama daga mutane shi ko zalunci in ya fito maka daga naka to ya fi ƙona maka rai kamar yadda mawaƙi yake cewa farafatu bin al'abd wa zulmu zawil qurba ashaddu mababatan wa zulmu zawil qurba ashaddu mababatan yace zalunci na kusa da kai shine Mu maka sha masa maka ciwo fiye da asara maka abun sara kamar sako biyan da ya ƙi ra himbe. Waƙalan Rasuluhu ya rabbi in na auni ita ka mahjura. Ma ma'ana mahjura, <clears throat> to a nan malamai sun yi sa'a akan me ake nufi da mahjura? Ah, matsala ta farko suka ce mahjuran sai zanto ismu maf'ulin ne minal hujran al kuma shine tarku shay barin abu to ne tawili da fassara ta hakika na kauracewa qur'ani da suka yi to shine a ah, fakharuddin ar-razi a cikin tafsirin sa mafatihul ghaib yace ai tarakul imana bihi wa lam yaqbalu na ɗaya dai basu karɓi alqur'ani na biyu kuma sun kisi yadda ma da shi wa a'radu an istima'ihi kuma suka kisi saurari alqur'ani in za a karanta ma sai su tushe kunnuwansu su yadda su saurari annabi sallallahu alaihi wa alihi wannan shine ra'ayin farko ra'ayi na biyu kuma wato inna qaumi ittakhadhu hadha alquran mahjura wato sirriki wannan alqur'anin a matsayin abinda in ana karanta shi sai su dinga ɓaɓatu abin ayi wa ɓaɓatu. an san ɓaɓatu ko shine ai ta harbuwa dan karma a bani a saurari alqur'anin kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu al-mu'minun Allah subhanahu wata'ala ce mustakbirina bihi bismillah mustakbirina bihi a wata qira'a kuma tahajjurun mustakbirina bihi wato kuna masu yin girman kai wajen karɓar alƙur'anin da jinsa samiran kuna hirar ku ta tahjuruna kuna babatu lokacin da ake karanta shi saboda haka ku ba fa so ma ku saurare shi ba ku yadda ku saurari alkur'ani ba sai zanto wannan lafazin mahjura abin da yake nufi kenan al-imam ibn kathir Allah ya kansa da rahama ya kawo fassara ta wahabi akan abin da ake nufi da ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura sai yake cewa يقول الله تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين أنه قال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وذلك أن المشركين كانوا لا يسرون للقرآن ولا يسمعونه باسا تفكن ننسو وباسا سورارا القرآن kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa qala allazina kafaru la tasma'u na'am وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون kafirai sai suke cewa suke cewa la tasma'u li hadha alqur'ani kada ku dinga ara kunnuwanku ku saurari wannan alqur'ani wal fihi kuma in ana karanta shi ku dinga yin harguwa la'allakum taghlibun ila in kun yi haka za ku ci nasara akan sai daina karanta mu wa kanu idza tuliya alaihim alquran ibnu kasir yace dan haka in ana karanta musu alqurani aktharul lafza sai su dinga harguwa da hayaniya wal kalama bi ghairihi sai su shiga wata magana daban da ba alqurani ba hatta la yasma'uhu dan kasu ji alqurani fa hadha min hijr min hujranihi wannan kaban kauracewa qur'ani kun ga ya haɗa tsakanin ma'ana ta farko da ma'ana ta biyu sannan yace ce wa tarkul imani bihi sannan mutum ya ƙi da alƙur'ani wa tasdiqihi ya ƙi gaskata alƙur'ani min hujranihi ko hijranihi shi ma kauracewa alƙur'ani saboda haka ya ku inda ku yarda da alƙur'ani ba Allah ya ce kaza ku ni ban yarda da wannan ba misali Allah ya bada labarin ya jiji wa majus a cikin alqur'ani wani ya ce kai ba wani yanzu ba akwai google earth ba to ina su yake a cikin google earth wa ya je ga wannan katangar ta yi shi ne ya ba kawai wannan kauracewa alqur'ani tunda ai yanzu je eh, ba wani wanda ya taba cewa yanzu a a wannan a map a google map yanzu in ya rubuta katangar ya juji wa ma juji ba ma a san a inda take dujal yana nan da rai ko da ke wannan ma iya cewa a sunna ya zai ce ƙaryata qurani ta karyata sunna ne dujal yana nan da rai manzo Allah ya ba da labari a cikin hadisin Fatima bin Qais amma har yanzu ba wanda ya san a jazirar da yake har yanzu ba wanda ya sani amma salma abin nan tamimu dari ya je ya gano shi ko manzo Allah ya tabbatar da shi akan labarin da ya bayar wani zai ce shi bai yadda ba ai kawai abin da ake nufi da ya dubu wa ma sun nan china sai dai kawai ba wani abu saboda mu yanzu we believe in visible things duk wani abu invisible ba za mu yarda da shi haka suke cewa akwai masu wannan ra'ayin, maganar an yi maganar dujal sai kai dujal ɗin nan fa ba wai wani abu ne wanda yake sosai ana magana wani real wani a'a sai manzo Allah yana nufin materialism ne materialism ma ya ake ce masa da Hausa almadiyya wato me za mu ce san duniya da kuma raja a kan duniya da ka ga ai ba a damu da duniya za ka zo unguwa ka ga mota ɗaya amma ba wai ne mutum ɗaya ne yake da kuɗin mota ba akwai masu kuɗin mota da yawa amma wani da ce ina zan je in zan je ma ta haya za ta iya bukata gawa na ma da yake da hali shi ma zai don ka ba komai wanda dinga yawo da tare da talakawa sai ga unguwa ba ba a yi mata ma hanyar shigan mota ba wani kuma ya ce to in na ciyo ta ma wahalarka yanzu ina zan dinga ajiye ta ina zan to amma yanzu ina yana irin da cikin rukunai ma na akan cewa ka zama kaza har ma ta ma zama tun ma ba ta zama larura ba har ta zama larura za ka zo ka tarar da mutum yana da waya sai ka tarar da mace da waya a gida sai ta yi wata ba ta buga ba ba a bugo mata amma dai tana da bai kamata a ce ba ta da waya sai ka ga mutum da can sai ka ga kayanka a da ba su fi kala goma ba a ciki za ka fidda na saukar baki ko wanda suna can ƙasan a daka wanda sai lokacin da wani gagarumin abu ya taso to sai ka tafi can ƙurya a daka sai ka ɗauko su in ka sa ma da an gani an san ka kure a daka sai da ka kai ƙarshen a daka ka zaro kuma in aka ganka da su a wannan ɗaurin auren in sha Allah ana sa ran wani ɗaurin auren ma da su za a ga sai riga ta yi ta ɗan yi ɗan disa ce a mata faci hankali har aka zo ana rarrabe kaya yanzu ka in aka ga mutum da rini ma dan ƙauye ne saboda yanzu ma diya ta zo ta matsaye mu gaba ɗayan mu ba wani mutum da za ka ce bai tasiranci da materialism ba to don haka sai suke fassara nassoshi na dujal kan cewa ba wai dujal ne da gaskiya ba fa annabi da wasa yake yi da rasulullah al'azim wai sai suke cewa ai materialism ne shi ake nufi da zuciya sa wannan kauracewa magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi Allah ya bayanin abubuwa dake dake a Qur'ani amma sai a kiyarda da shi to ibnu kasir ya ce wannan ma kauracewa alqur'ani ne annabi yana kai kukansa zuwa ga Allah yana kai karar waɗannan mutanen sannan wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijra min hujranihi sannan mutum ya ki tsayawa ma ya lura da alƙur'ani ne iya ga ayoyin suke nufi ya fahimci inda ƙur'ani ya sa gaba shi ma wannan ƙauracewa ƙur'ani yanzu akwai mutumin da shi dai a duniya da a yi tafsiri da kar a yi ba ruwansa shi dai ba zai nema ba in ana yi ma kuma ba zai saura ba. bai damu ina ruwansa to amma dai yana da rediyonsa ta jin labarai ya ji na safe ya ji ne mai ya ji na rana don ya san halin da duniya take ciki amma halin da lahira take ciki ta hanyar qur'ani ko ka sani sautin mahaukaciya ku je can ku yi ta abun ku ba mahaukaciya an ba ta kuɗi aka ce to ki siyo kaza da kaza kin gane ta ce ku ka zani ni dai ku ban kuɗi. to shi ma ba ruwansa to wannan ma annabi ya kai ƙaran mai yin haka wajen Allah Allah inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ibn kathir yace wa tarku al'amal bihi wa imtisal awamirihi wa istinab zawajirihi min hujranihi sannan kin yin aiki da qur'ani ilki ga abin da Allah ya ce gashi kuma akwai damar da za a iya yin aiki da shi din amma sai a ki wannan shi ma kauracewa alqur'ani kirkiri alqur'ani ya tsoratar kar ai kaza wailul mutaffifin الذين هم إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو, أو وإذا كالوا هم أو, أو وإذا كالوهم أو وزنوا هم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين to amma kuma gama tilkira a jikinsa to ina ruwana don an faɗa a ita faɗa mana wannan shi ma ƙauracewa alƙur'ani ko manzon Allah ya kai kukansa والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من سجرانه sannan mutum ya tsallake alkur'ani ya tafi wurin waƙa ko kuma waɗansu maganganu ko kiɗa ko kuma wargi ko kuma wani zance na daban ko wata ɗariƙa wacce ga baki ɗayanta ba ta ginu a kan alƙur'ani ba ta ginu a kan wani abu daban da ba alƙur'ani ba wannan ma ƙaurace alƙur'ani ƙauracewa alƙur'ani abin da ke nufi a nan shine akwai mutanen da sun fi jin daɗin waƙa a kan alƙur'ani hmm, in ana waƙa dai kam za a yi taron gaji ana ta rawa ana ta girgiza har ma mutum ka ga wani irin wato yanayin waka tana ratsa bargonsa da kashinsa yana jin daɗi idan wani zai ya su ce ɗan dawo da ita baya ka da Allah nan ban ji ne aka ce sosai ba a sake yi duk inda ake karantawa a waka yana ji ya sani ya sani ya sani amma ba sa da alqur'ani da zara an karanta alqur'ani sai sun fi da kai jira yake a karasa ci gaba da harkokinsa kuna tafi a mota da ka kunna qur'ani ko tafsiri yace dan Allah ana ana hira kawai zaka zo ka sa mana wani qur'ani dan Allah dan Allah ka shi kuma kullum za ku tafi so goma haka zai ce maka to amma ka jarraba shi in ka in ka wata ranka dan kunna waka in kana da in ka dan rage ce dan dan da doka dan da Allah mu saboda wannan waka ai taki ya nasa. shi yasa ce tuliyal kitabu fa aqra'u la khifatan lakinnahu ifraqu sahillahi وأتى الغناء فكالحمير تناهق والله ما رقصوا لأجل الله جف ومزمار ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي yace an karanta alqur'ani sai ka ga sun sun kui da kai ce ba wai tsoron Allah ne yasa ba kawai dai sadda kai ne irin na mai rafkanuwa wanda ya nutse a cikin wargi amma da zarar kiɗa ya zo sai kaga kai ka ce jakuna suna ta wato suna ta ya yace wallahi rawar da suke ba dan Allah suke ganga ce da allagaita da kuma dai kiɗan mai kiɗa yaushe ka taɓa ganin an bauta wa Allah da wasa ba zai yiwu ba duk wanda ya cika zuciyarsa da son waƙoƙi da kiɗa to wallahi shaitani ne al-imam zahabi Allah ya kansa da rahama a cikin siyaru alamin nubala yana tarjamar abu ilaba abdullahi bin zaid bin al-jarmi Allah ya ji ɗansa da rahama to sai yake kawo irin gwalagwalan maganganun sama abu yana ɗaya daga cikin mutanen da suke sun kai matuƙa wajen riƙo da sunna Allah ya ji ɗansa da rahama tabi'i ne fiqa kuma min rijalil jama'a saboda haka sai ya kawo wata magana sai yake cewa qala abu kilaba yace abu yana cewa la tujalisu ahlal bid'i la tukallimu ahlal bid'i kar ka zauna da dan bid'a in dai kaga inda yake nan yake zama a nan sai hira to kar ka zauna wala tuja kada ka dinga zaman hira da shi wala tujalisuhum kar ku dinga hada wurin zama da su fa inni akhafu an yaghmurukum fi dalalihim domin ina tsoron batan da suke yi na bid'a za su iya nutsar da ku a ciki sai ya faɗi wata magana mahallin shahi'in maganarsa ta uku ta gaba sai ke cewa idan haddasar rajula bil hadisi ko bil sunnati idan ka zo ka samu mutum ka ka ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai ce da'ana min ahad kyale irin waɗannan hadisan dan mutum ɗai ɗai ɗai mutum nawa ne suka ji a wajen annabi ba su da yawa hatin qur'an mu mun fi san qur'ani ba ma san hadisan na irin naku ba mu qur'ani kawai yace fa'lam annahu abu jahal to irin waɗannan ka sani shi da abu jahil sun tafi ɗaya to imamu zahabi sai wata magana ce qultu ni kuma sai nake cewa yana ta'aliki akan magana ce idan haddasa rajula bil qur'an idan ka samu mutum ka kawo masa aya aw sunna ko ka kawo masa sunna aw al-aql ko ka kawo masa wata magana ta malamai wata ta gino akan hikima da hankali faqal sai ce bambam wannan ya mace idza haddasta asta idza ra'aita salika tauhidi in kaga irin masu da'awar cewa su ɗan tauhidi ne su dai suna da suluki su sun kaza sai ka zo ka kawo masa aya ka kawo masa hadisi ka kawo masa maganganun magabata sai ce da'ina min hada kala ayoyin nan kala wannan hadisan wa hatiz zawq wal wajh kawo mana zauki da madadi da abin da za mu ji soyayya ta tashi a cikin zuciyarmu sai ce to fa'alam annahu shaytan to wannan mutumin ka sani shaytan ne zahara fi surati basharin kawai dai ya fito ne a cikin mutum fa in jabunta minhu fahru in ka ji tsoro to tafi ka bashi wa illa in kuma za zaka iya fafrahu to ka da shi wabruk ala sadrihi ka tashi ka haukan kirjinsa wa qra alaihi ayatul kursi wa khniquhu ka karanta masa ayatul kursi ka shaƙe shi in ji imamu zahabi Allah ya san tsara to shi dan bid'a zai so zahabi to akwai mutanen da su dai ba sa fahimtar ƙur'ani amma duk waƙar duniyar nan kamar da su aka zauna aka tsara to wannan ma cewa Alƙur'ani shi sa mu raya da Alƙur'ani da ambatan Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai wanda kuma su ko ba waƙar in dai za a saki kiɗa to a lokacin nan ne za a ga mutum wai wani ma bacci ba zai iya yi ba sai ya ɗan ji wani kiɗa haka in ya tashi sai ya ji karsa me ake ji a cikin kiɗa ala kullahu qawla abdin nasuhin wa haqqun nasihati an tustama متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله فهل أذكر القوم إلا القطاع ويذكرهم الناي وحب الغنى وياسين لو تليت من صدع يتي ألا تصورارا ابن تيم يكاو أتين إغاثة الله قل لهم قول عبد النسوحي قيامة مجانا إرم مجانا باوا وندوك نسيها وحق النسيحة أن تستمع إذا كما نسيها abin da ya fi cancanta shine a saurare ta mata aliman nasu fi dinina bi anna al-ghina sunnatun yaushe mutane a addinin nan suka ma gano cewa wai kiɗa sunna ce ba da za a ji ta wa an ya'kula maru himari mutum kuma ya tasa abinci ya dinga ci kamar kaman jaki Wayar kusa fil ya tashi a cikin jama'a yana ta rawa hatta ya har sai ya faɗi. ko da sunan jazaba ta kama shi ko wani abu makamancin wa qalu in ka tambaye sai sakirna bi hubbil ilahi ai san Allah ne magagin san Allah ne ya kama mu muka shiga wani maye <laughs> ibn kai ce wa hal askara al illa al-kisa yau <laughs> irin wannan mutane a abin da ke sa su maye ne in ba abinci ba a sauke wannan akushin a sauke wannan a ciwara a tashi abin da yake sa su maye kenan wa iskirhumun nay kuma daga ta abubuwan da suke kara sa su maye shine a kaɗa musu wato algaita ko mulu shine annai wa hubbul ghina da kuma tsabajin san kidan yace wa yasinu law tuliyat da za ta karance surati yasin gaba ɗaya duk dadin ta man sada wato ba za ka ji zuciyarsa ta tsage ya faɗi saboda damuwa ba amma an samu tabi'i yana tafi a bakin gabar ruwa ya ji wani yana karanta ayar innal mujrimina lallai masu laifi fi nari fi azabi jahannama khalidin za a dawamar da su a cikin wutar nama. Allah ya ce la yafakkaru anhu in sun shiga wutar nama ba za a ba su wata tazara ta hutu ba mala'ikun ba za su gaji da azabtar da su ba wahum fi mublisun gaba ɗaya sai sun tsebe tsammanin fitowa fata mayala kawai sai magaji ya kama shi ya dinga rawa haka har irin irin sai ya fita daga hayyacin saboda shi mujirmi na aka ce masu laifi kai ya je yana cikin su fasaka tsasin ma kawai sai ya fada cikin ruwa ba mata ga sa kenan ya mutu ya mutu murs الربيع بن قسيم sun ود da sa Abdullahi bin bin Mas'ud aya ɗaya da an karanta amma ya faɗi ya kuma sai gida aka mai da shi sai da aka tafi ana jinyar sa saboda tsabagen tsoro yaro ɗan ƙarami irin nau'in wancan lokacin saboda ƙur'anin ya ratsa shi wucewa suka yi suka wuce maƙeri yana hura wuta sai ya ga maƙerin ya ɗauko itace to an tara masa itace sai ya dinga ɗaukar ƙananan yana sawa sai da ya gama sa ƙananan sannan ya ɗauko manyan sai ya fashe da kuka yaro ɗan ƙarami aka ce me yace na ji Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara Allah yace makamashin wuta mutane ne yace to wannan na ga shi makamashin nasa yana fara da kananan itatuwan kafin ya zo kan manya kan mujiran lahira a fara da yara a fara da mu kafin a kan manya muku yanzu ina to wannan ya ayyukan cewa alqur'ani domin da a ce mutum zai rungumi alqur'ani to aƙalla ko ya zame zai iya dawa kan tafarki insha Allah ya qaum ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa fa nas'alullah alkarim almannan muna roƙon Allah mai karanti mai baiwa alqadir ala ma yasha wanda duk abin da yake so yana da ikon yi an yi kallisana min ma yusqiquhu ya tserar da mu daga abin da zai fusatar da shi wa na fi ma yurdihi kuma ya sa mu dinga yin abin da zai so ya yarda da shi min hibbi kitabihi Allah ya sanya mu zama masu haddasa littafin sa wa fahimihi da fahimtar sa wal qiyam bi muqtada wa mu yi abin da القرآن يكي هفن تاوى آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه إنه كريم وحار الله يجب أن يكون كثير kaga ya mana tafsiri kuma ya yi mana wa'azi ko ba haka ake ce to don haka in uwa ba abin da za ka riƙe irin alƙur'ani domin shi ne in ka riƙe shi ka samu ka gama rabauta duniya da lahira sakinsa kuma in ka sake shi to ka kuma gama tatsewa to Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al ah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'an mahjura lalle mutane na sun riki wannan alqur'anin mahjura abun kauracewa saraka sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya rarrashe shi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yace wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا wannan aya ta biyu da ubangiji sa ta ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin kamar da muka faɗa tasliya ce da kwantar da hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ake nuna masa cewa ba a kansa farau ba ja'alna li kulli nabiyyin ma ma'ana ja'alna muka sanya to lafazin sanyawa yana nuna yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da makiya ko shin Allah ne yasa su saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su suka ga dama suka ki wannan matsala ce ta akida ko shine sai a dawo khalqu af'alil ibad shin ayyukan bayi Allah ne ya halicce su gabaki ɗayan su ko kuma akwai aikin bayin da ba Allah ne ya halicce su ba abinda ahli sunnati wal jama'a suka tafi akan sa shine wallahu khalaqakum ma ta'malun duk abinda kuke aikatawa ma Allah ne ya halicce shi ka ahli sunnati wal jama'a sun tafi akan cewa ja'alna dinnan alama ce ta cewa hatta abubuwa na sharri Allah yana tare da su kuma shi ya halicce su kuma shi ya ga dama su zama inda suka zama sai dai alkhalqu ya kasu kasu biyu kaddara ce ita kuma kaddara ta kasu kasu biyu akwai alqadarul tauni. wanda haka Allah ya yi ko da baya san abu amma bisa tsari na ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara haka abu zai kasance kuma abin bai sai kasance ba sai Allah ya ba shi damar kasancewa saboda kaga muka tashi fassara ja'alna sai mu ce ai muka sanya likulli nabiyin aduwan kowane annabi mun sanya masa makiya sai zama Allah ne ya sanya masa makiyan kuma shi ya kaddara su annabin domin a fushin Allah ya tabbata a su su shiga wuta su maƙiya. haka ne idan al'adawatu ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala to amma mu'tazila kamar alqabi a jubbai da wasu daga cikin malaman mu'tazila irin su zamashkari da sauransu su kuma ya tafi a'a ja'alna din nan ba wai tana nufin sanyawa ba a'a tana nufin bayyanawa da haka in suka tashi fassara ja'alna sai sai ai bayyana likulli nabiyyin aduwa kowane annabi sai muka bayyana masa muka nuna masa cewa waɗannan matsiyanka ne min al-mujrimin cikin mujrimai wannan raddi ɗaya da zaka yi shine balarabe zai taɓa amfani da kalmar ja'ala a matsayin bayyana ba wannan shine tawilin in bid'a sai su ɗauko kalma su sai sun fara establishing aƙida tukuna su suna da aƙida a zuciyarsu ta cewa in aka yi haka to an shi kenan kenan yanzu Allah ya halitta shari a sai ya halitta suka fassara abin da yadda Allah ya faɗa wa kansa mana kai ne kake tunano Allah a wata sura da bata dace ba kuma sai kai kokarin to bari ka rage wannan bari ka rage wannan wajen ragewa kuma sai kaiwa Allah ta'addanci a cikin maganganun sai ka kyale shi da maganar sa ja'alna bi ma'ana mu sayyarna muka sanya wato ainihin kowane annabi muka ware masa matsiyansa mai al wa kafa jarabika hadiyan wa nasira to sai matsala ta gaba يا رب إن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كون النبي أنا دمت يا أما سوى يستيقن النبي تبني كن النبي هذا مجرمين domin annabi ba shi da wani abu na aƙi shi saboda duk wanda yake annabi sai ya kallafa wa kansa tukuna ya shiga cikin laifi domin ba wanda zai ci annabi na ɗaya sai ya kushe annabi ya masa sharri kushe mutum kuma da ya masa sharri a kowace irin shari'a laifi ne wanda ya cancanci a hukunta mutum da yawa za ku ji an ce ana a state ana cajin wani saboda ya ɓata wani suna ko ba ku jin haka <coughs> defamation of character is punishable is, is a punishable offense ko kuma it's a crime ba wanda zai define karakta din mutum sai wanda yake criminal to ba a taba taba annabi sallallahu alaihi ba sai dai a masa sharri duk wanda ka ji ya faɗi wani abu a against manzo fa to sharri ya masa shi yasa Allah ya min al mujrimin da haka lokacin da a fafaroma da Benedict wannan retired one da ya zo ya faɗi maganganun nan akan manzon Allah sallallahu ai daga baya shi da kansa ya ji kunya kuma ya zo ya tuba a gaban jama'a da a jami'a ne a cikin latta ya zo ya ce annabi sallallahu bai zo da komai ba sai abin da yake ya zo da littafin da ya tabamman eh, eh, eh, ta'alima awamirin li'am man da ka tarki ba abin da qur'ani ke cewa ka fito da single aya daya wacce ta tarbiyantar da mutane akan sakarci an kalubalance shi kuma ya kasa an kalubalance kuma kowa a duniya ya kasa yace kuma addinin banda takobi da aka zo da shi aka dinga yakan mutane ana kakkashe su sai aka ga to shikenan ka gaya mana waje daya na yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yi na tsokana yakin sa na farko wanda aka yi gumurzu dai aka zubda jini shine yakin badar a ina manzo Allah yake sanna aka yakin badar yana madina amma anan aka haife shi koro shi aka yi daga makka aƙalla babu wata shari'a da ta hana ta cewa an cutar da kai ka ɗau mataki akan cutar da kai da annabi sallallahu alaihi yana makka ya tashi ya yi yunkurin yanzu muna cikin garin da yake fuskantar ƙalubale na tattalin arziki mu kuma komai namu na arziki yana maka an siyar da gidajenmu ma an haɗa gaba ɗaya an tafi an tafi nemo kuɗi a sham mun ji labarin ga raƙuman sun taho don haka mu je mu tare raƙuman mu yanzu da abu sufiyan ya tsaya sun shi ku yi haƙuri kan ku tare ga guda ka za ku koma da su shi komawa za a yi amma abu sufiyan sai ya ga bai yadda ko raƙumi ɗaya ya ba ya aika musu su kuma a madadin su zo su kai abu su biyan su gudu da raƙumin su sai suka ce dama dama suke nema ma su farwa annabi suka zo suka farwa annabi kuma suka kwashi kashin su a hannu da haka anan manil mu'tadi wa manil mu'tada alai kaga annabi sallallahu alaihi aka zalunta dan asali ma manzo sallallahu alaihi sai da ya shawarci sahabban sa wai ayyaki ko ka ayi da farko sun shiga cikin damuwa yakin uhudu manzo Allah yana cikin gida aka zo aka injin aka so a zo a injin din sa murkushe Badina yakin Ahzab an zo an kewaye shi ya fito ba kuma bai yakin ba duk wani yaki da manzon Allah ya sai kaga akwai dalili aka ce masa ya kawo yaki daya shi yanzu ba a ce wa addininsa addinin yaki ba ga koyarwa ta injila a ce wasu take cewa ku kashe su gaba su an ta abihim sannan ga kunsar da suka yi ga manyan kiristoci da aka samu na duniya wanda suka yi hitler ba kirista ba ne mutane da yawa ana faɗansa amma an tashi adalci ake kowa sai a danganta masa sa zuwa gare shi to mu kuma cikin motsi kaɗan sai a ce musu saboda an tsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an ka ɗauko tarihi sa in banda maya da rayuwa da kawo wa duniya haske ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan dan haka sai sa duk wanda ya taba annabi za ka ga ne. kuma in ka diddigi kai filin din cikin za ka ga kafin ma shari'a ta ce wani abu shari'ar musulunci ya kamata duka masu hankali kowane irin addini ne addinin su gurfanar da shi saboda sai an tsallake haddi na daidaito da hankali sa'annan za a tuhumi annabi ko za a yi gaba da shi wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana wannan kai ƙara ce ko ba kai ƙara ba kai ƙara ce da kukawa saboda abin da ake masa ya kai makura ya kai matuƙa don haka ya gaji da wannan a cin kashi da ake masa sai kai ƙara zuwa ga wanda zai iya ɗaukar masa fansa da mataki to a nan annabi nuhu ya taɓa kai ƙara irin wannan amma shi da ya tashi ta rabbi inni da autu ƙauni lailan wa naharan falam yazidhum du'a'i illa firara. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سمتا سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا har zuwa dai inda ya ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin da shi da kai karar shi kuma da ya bada shawara abin da za a yi amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya tsaya a haka yace inna qaumi takaru hadha al-qur'ana mahdura bi qara shi yasa sai annabi mutum da ya bada rikai nan yanzu yayi complain ya ce ya ubangiji ga abin da suka yi musu ya ma yi bayani daki daki sannan a ƙarshe sai ba da shawara ce rabbi la tazar alal ard tunda suka yi mun haka Allah kakka bar komai kankantar gida kakka bar shi a ban kasa domin in ka bar su yudillu kaga yayi filin chastis gaba daya kuma yayi demanding kuma Allah ya karba annabi sallallahu alaihi shi ma da ya ce a halakar da al'umar wallahi sai an halakar da to amma dan ka gane cewa kana bil mu'minina rahima kuma an aka halakar da kafiran ba ɗaya kowa za a yi wa da'awa kuma kaga ladan mummunan ma sai ya rabu amma aka bar ku da kafiran da munafukan kafiran sai ku je ku dinga kai musu kalma suna karɓa munafukan sai ku dinga haƙura da cutarwar su sai Allah ya ƙara ɗaukaka daraja to anan ma za a ƙara nuna maka daraja annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك هاديا ونصيرا وان الباء انت تتم بربك باء زائدة لتوكيد المعنى أي وكفى ربك وبنجد كشيك أي إسا هاديا من شريوا dan haka duk abin da kuke yi a duniya kuke yin sa daidai Allah ne yake shiryar da ku kuma duk wani sakamako da kuka samu mai kyau mai daɗi a lahira Allah ne ya gwada muku hanya kuka bi wannan abin da Allah ya gwada muku sai kuka dace wa nasira kuma idan wa'annan makiyan sun tayar da kaifin adawa su Allah ne kadai zai iya taimakon ku kuma Allah ya taimake ku ba wanda ya isa ya rinjaye ku to ubangiji subhanahu wataala ce wa qala allazina kafaru laula unzila alaihi alquranu unzila alaihi alquranu جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا واتو سيسك تشي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ميسا بدا أتوكب مثل القرآن قومي إسا أتوكب أتوكم مثل القرآن جملة واحدة قبائن سألوك في إهبا ai da kamar yadda aka saukar da attaura kamar yadda aka saukar da injila kamar yadda aka saukar da zabura to mu ma abin da muke so to a saukar da alqur'anin jumlatan wahida wasu malaman suka ce attaura an saukar da ita lokaci ɗaya ne a ayoyi goma aka saukarwa da annabi musa a cikin alluna wannan kwamandin guda goma a lokaci ɗaya sannan ita kuma injila kawai an ji annabi isa ya tashi yana karanta ta sannan zabura an saukowa da annabi dawud alaihi salam shi ma kawai an ganta ba a san wasu shekaru da aka ɗauka ba amma shi ko alƙur'ani allah ya saukar da shi tsawon shekara ashirin da uku Allah ta to kazalika ai mun zaɓi mai haka ne mai sabbita bihi adaka domin shi alƙur'ani lokacin da muka karanta muka saukan maka da shi a rarrabe a hankali a hankali domin mu shigar da shi cikin zuciyarka ka haddace shi kuma ka fahimce shi saɓanin annabi musa da annabi isa alaihi salam alaihi musalam kai dai annabi sai salama ummi ne ba ka rubutu ba ka karatu su ko wataƙila suna rubutu suna karatu shi yasa aka saukan musu da jumlatan wahida za su iya karantawa kuma watakila ba a damu da dole sai sun haddace shi irin yadda kai aka damu cewa ta haddace kuma al'umma ka su haddace ba kuma sa'an nan rattalnahu mun tsara shi tartilan tsari ratulu asali abin da yake faruwa a jikin wato tsagar da take tsakanin mushirya da mushirya. wacce take ba da gab take kuma fito da tsarin haƙoran sai su fito kamar fure na albasar kwaɗi wanda ake kira ukuwa to shine asarin ar-rasul rassalnahu bi ma'ana mu tsara shi tunda ana cikin saukar da wannan sura sai kuma wata aya ta wata surar ta zo sai mu ce a mayar da waccan ta koma can wannan ta koma nan wannan ita ce ta farko sai wannan to kaga sai qur'ani yanzu a jere jeri mai kyau ko kuma warsalnahu kuma muna so mu sa ku a tsari na rera karatun karatunsa tartila kamar yadda aka ba ku umarni a cikin suratu al-muzammil sannan wala ya atina ka wata ne sannan ko da za su zo maka da wani kalubale na wata sifa su ce maka ai ƙarya ne ko me yasa ba ai kaza ba to suna gama faɗa kuma sai mu saukar da aya ta martani wacce ita ce gaskiya wacce kuma ta fi kyawun bayani akan raddi da mai da martani akan abin da suka faɗa wannan akwai bayanai masu yawa cikin wannan kuma lokaci ba zai ba mu dama ba don haka a nan ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu sati mai zuwa in bar mu da lafiya da annabi fada daidai Allah ubangi ce ba mu ladansa wannan muka kuskure kuma Allah ubangi ya kai mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alqur'ani inda matsala take a ce ba zancen Allah ba ne kuma ba daga Allah yake ba amma zance ne wanda Allah ya halicci shi amma ba shi ne ainihin zancen Allah na zatin Allah ba alƙur'ani zance ne wanda Allah ya halicci shi abinda Allah ya gane da ni wannan ita ce haƙiƙar matsalar alƙur'ani zance ne wanda Allah ne ya halicce shi ya saukar da shi iyaka ce duk ayoyin alkur'ani ba za ka samu abin da ya saba da wannan abu da na faɗa ba duk hadisi ingantacce na sayyidina rasulullahi ba za ka samu abin da ya saba ko ya kawo da wannan abu da na faɗa muku da shi ba babu buƙatar sai an yi tawilin aya ma ya ce min zikirin min rabbihim muhdathin kuma ya ce min zikirin minar rahmani muhdasin ba buƙatar tawili saboda ba a yin tawili sai yadda ya zama zahirin mustahili ne alƙur'ani ya zama muhdasi ba mustahili ba ne saboda ba shi ne ainihin sifar Allah ta zatar Allah magana ta haƙiƙa wannan wani janibi kenan na irin abubuwan da ya kamata mai muradi a su a cikin mas'ala kuma kamar da na faɗa ina nanatawa zancen idamcin alƙur'ani bai zo a ayar alƙur'ani ba gaba ɗayan alƙur'ani Allah bai ambaci idamcin alƙur'ani bai zo a sunna zatacciya ba ta sayyidina rasulullah duk wanda yake son haka ya ce bincika insha Allah ba za a samu akasin abin nan da na faɗa ba kuma wanda duk yaje ya binciko alqur'ani ya samu ayar da ta tabbatar da kidamcin alqur'ani ko ya samu hadisi ingatacce na sayyidina rasulullahi